أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله كبوتة ما الله مدوككين umarni aka yi ya'budullah ku bautata ma Allah madaukakin sarki duk sa'an da aka ce maka kayi aiki to abin da yake wajibi akan ka shine wani irin meye wannan aikin da aka ce kayi yaya ake son ka yi shi yaushe za ka yi waye ya ce ka yi me zai ma ka baka in ka yi me zai ma in ka ki duk sa na ka ce ka yi ibada ma'ana ta ka tambayi kanka me ce ke ibada yaya take ya ake yin ta ya za a yi ta zamo biya a wajen Allah madawakin sarki to shi wa abudullaha ku bautata ma Allah madawakin sarki yani wahiduhu ku kaɗaita shi wa uhu ku yi masa biyayya wa ibadatullah ibaratun an kulli fi'lin ya'ti bihi al-abdu li mujarrad Allah subhanahu wa ta'ala bautatawa Allah madaukakin sarki ne duk aikin da zaka yi saboda Allah kadai to shine ya zama shine ibada kenan wa yadkhulu fihi jami'u a'malil qulubi wa af'alil jawarihi ma'ana duk abin da ya danganci zuciya ya shiga ciki haka kuma duk abin da ya danganci gabobi ya shiga ciki ibada kenan ake ce shi sa'an nan baya ce ku bautata ma Allah sai kuma ce wala tushriku bihi shay'a ina ma'ana wala tushriku bihi shay'a bautata ma Allah madaukakin sarki bai wadatar ba sai an ce kuma wala tushriku bihi shay'a sai ce eh ai inna nassa in dalla ala ma'nan يحتمل التأكيد أو التأسيس فالأولى حمله على التأسيس كوريا متي ولا تشركوا به takidi تأكيد نينا عبد الله koko a a ta'asisi ne wata ma'ana da banke ciki suka ce ai sai a dauka wata ma'ana ce da banke ciki to wace ma'ana ke dauke da wala tushriku bi shay'a sai suka ce ai duk bauta da za ka yi ma Allah matukar ka shigar da shirka a ciki ya zama ibada ta lalace shi yasa wa abudullaha matsala ce daban wala tushirku bihi shay'a <coughs> ita ma matsala ce daban saboda duk ibadar da za ka yi in dai ka shigar da shirka ciki to magana ta ɓaci ce hujja yace wala qad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika ana magana ne da wane ne da annabi ake magana annabi kuma yana da aiki ne saboda bautawa Allah madaukakin sarki ai ba shi da aiki saboda isar da sako bautawa Allah madaukakin sarki to amma ka ce wala kad uhiya ilaika wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka ma'ana sallolin da ibadan da sakonnin da ake isarwa da duk sadar da zumunci da kyauta duk abin da aka yi in aka shigar da shirka duk wa'ancan sun lalace kenan sai sa wala tushriku bihi shay'a yana da ma'ana to yana ma'ana shay'a shay'a ko a dauke shi maf'uli ne kada ku hada da Allah da wani abu ko ko a'a kada ku yi shirka kowace irin kowace irin nau'i na shirka wala tushriku bihi shay'a ai imma maf'ulun bihi ai shay'an min al-ashya'i min ghairi farqin baina hayyin babu bambanci tsakanin abin da kake bautawa rayayye ne ko matacce ne ko jamadi ne ko haiwani ko dabba ne ko sandararru ne Wai ma masdar ko ko a'a shay'an masdari ne min al ai min ghairi farqin bain al shirk al akbar wal asghar wal wadih wal khafi ko ka dauka maf'ulun bihi ne mana duk wani abin da za a wa Allah ba shi da kyau matacce ne ko rayayye ne dabba ce ko sandararu ne ko mara menene da menene duk ya shiga cikin shirka ko ko a'a ka dauka sai ka ce duk kowace kala duk nau'i na shirka ya shiga ciki kar a yi to daga nan za a zamo an bauta ma Allah madaukakin sarki to bayan Allah madaukakin sarki ya kawo abin da yake shine asalin halittar dan adam shine sababin halittar dan adam wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ya kuma ce kar a yi shirka sai ya bi shi da haƙƙi wanda ya fi girma a kan ɗan adam sai ce wa bil ihsana ai wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye kyautatawa birran ai musu nagarta walina janibin ai musu a tattausaya musu وقد دل ذكر الإحسان إليهما بعد الأمر bi ibadatillahi bayan an ambaci bauta wa Allah da rashin shirka sai aka ce a kyauta mu iyaye to wa'annan suna nuna cewa hakkin iyaye yana da girma akan ɗan adam kwatankwace haka yake an shkurli wali walidaika to tun da Allah madaukakin sarki ya karana su da bauta masa da kada ya tashi bayan haka kuma yace ce a girmama iyaye ai musu biyayya shine suka ce ai waɗannan matsaloli na girmama iyaye da musu biyayya yana da matukan muhimmanci tunda Allah madaukakin sarki ya hada shi da kada ya shi da masa biyayya to menene ima iyaye nagarta da kyautata musu wa huwa an yakuma bi khidmatihima kai ma iyayenka hidima kai ma mahaifiyarka hidima kai ma mahaifinka hidima wala yarfa'u sautahu alaihima sai an ladabtar da mutane wannan inda iyayenka suke karka daga muryarka in za ka yi magana ka sun koyar da muryarka kasa wa yas'a fi tahsil muradihima abinda suke so kai kokari ka ka samun musu matukan ba saba wa Allah bane wal infaqi alaihima ka ba su dukiya ka ciyar da su bi qadri al qudra gwargwadon ikonka to nassoshi da suka zo na bayyana hakkokin iyaye suna da yawa sai aka ce ka yi ma iyayenka biyayya ina ma nan biyayya kana son kaza iyayenka suna son kaza abin da kai da iyayenka duk abin da kuke so ba nassi bane in nafsi ne naka ba za ka bi la li makhluqin fi al khaliq in nafsi ne nasu to hakkin kuma ya kare girma kenan amma ba nafsi bane naka ba nafsi ba nafsi bane nasu abu ne suka ga abin da suke son ya abin da yadda suke son ya kasance kai kuma kana ganin kaza to dole ba za a iya aiwatar da zai guda biyun ba dole ɗaya ya janye waye zai janye nashi sai ɗaya ya janye nashi shine yayi ma iyayensa biyayya ke amma yake a'a dole sun su dauki nashi to su sun yi masa biyayya kenan an fahimta wa bi zil qurba kai ma kuma danginka nagarta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wal jari zil qurba da makocinka na kusa wal jari junubi da makocinka na nesa wasahibi bil jambi da wanda ke kusa da kai ko yana karatu wajenka ko yana ma hidima ko yana ma kasuwanci ko yana ma menene da menene ko yana kusa da kai dai ya samu wata fa'ida aka ce ka kyautata masa wabbin sabili da dan tafarki mutum ne yake tafiya zai guzurin shi yanke ko ko a'a yazo zai shige kuna da hali shi kuma ba shi da hali a taimaka masa wa ma malakat aymanukum da abin da hannayenku suka mallaka bayanku ne wa'yan suka ce ma malakat aimanukum har dabbobi sun shiga ciki ya zama na bawanka ko baiwarka ko dabbobinka an ce ka kyautata musu kai musu nagarta ina ga matarka inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan fakura Allah madaukakin sarki baya son mai takama da ji da kai da cika da batsewa mai yawan alfahari ko alfahari da yawa ko alfahari kadan to sai malam yace wa bizil kurba ay sahibul karabati wa huwa man yasihu itlaqu ismil qurba alayhi wa in kana ba'idan wanda yake danginka ne na kusa ko na nesa wakila aka ce zu rahmatin min qibali ummihi wa abihi wa ana anas bin malik kala samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa man sarrahu an yumsaka lahu fi rizqihi duk wanda ke son a yalwata masa arzikinsa wa yunsa lahu fi atharihi a jinkirta masa rayuwarsa ya zamana ya samu tsawon rai fal yasil rahimahu fi sadar da zumunci ma'ana sadar da zumunci na yalwata arziki yana kara albarka a cikin rai yana to yana kara tsawon rai ne ko ko a'a albarkar rayuwa yake yi ma'ana an ce zaka rayu shekara ɗari to in kai nagarta ka sadar da zumunci kai ma iyaye biyayya sai ya zama shekara ɗari da ashirin ko kuwa a'a za ka rayu shekara ɗari ne amma albarkar rayuwar za ta fi shekara mai can wanne ne a ciki kowanne ne malamai sun faɗa saboda ai akwai ajal ajalun mubram wa ajalun in inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu sai sai to ai ba za a kara ba sai malamin suka ce ai cewa aka idza jaa in lokaci ya kai ne ba za a kara ba amma kafin ya zo fa za ya kara ko ba za ya kara ba sai suka ce ajali ya kasu kashi biyu ajalun mubramun wa ajalun mu'allaq ajalin da aka yanke shekara ɗari zai yi duk abin da ya duniya nan ba zai tsallaka shekara ɗari ba akwai kuma ajalin mu'allaq wannan zai rayu shekara ɗari amma in ya sadar da zumunci ko in yayi wannan nagarta zai rayu shekara ɗari da ashirin an fahimta a tun asalin abin haka aka yanka shi zai rayu shekara ɗari in bai yi wa'yan abubuwa ba amma in an yi wa'yan abubuwa zai rayu shekara ɗari da ashirin ko da talatin ko da hamsin an ƙara kenan ko kuwa a'a wannan ajalin dama yana nan aikin da zai sa a samu wannan cikon ne shine aka yi ko ba a yi ba an fahimta shi ne abin da ake nufi kenan da sa'an nan sai ce wal yatama wal masakin sai ce su wane ne meye maraya aka ce a kyautata ma maraya saboda maraya yana da matsaloli guda biyu yana da kasawa cewa ɗan karami ne gashi nan ɗan karamin yaro sai an taimaka masa sannan kuma uban shi da ke taimaka masa ya mutu shi yasa ya zama maraya ma'ana wannan abubuwa guda biyu su ne suke nuna cewa lalle a taimaka ma maraya shine abin da ake ce maraya kenan ko duk wanda mahaifinsa ya rasu yana ɗan kankani to miskini kuma shine wanda talauci ta kai shi har baya iya motsi ma'ana talauci ta ya kama shi duk wata harka da ake shi baya iya yi saboda zuciyar ta riga ba za a ce ta mace ba wanda zuciyarsa ta mace shi ne wanda zai iya yi ya ci amma wannan ya kasa yi ne ba yadda zai yi ya zuciyar ta riga ta karye ta karye kenan ba ta mace ba baya iya harka duk za a gan shi za a ga alaman ba shi da walwala ba shi da motsi ba shi da menene aka ce a taimaka musu duk wa'annan aka ce a taimaka musu to sai ce wa an sahal bin sa'adin qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to dangane da taimaka ma marayu nassoshi sun zo a ciki daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa ashara ila sababa wal wusta wa farraja bainahuma akhrajahu al bukhari wannan hadisi sahihi ne Manzo Allah yace ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza manzo Allah ce ni da mai taimaka ma maraya a cikin aljanna haka za mu zo ma'ana in kana taimaka ma marayu za ka zo cikin aljanna kuna kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan su guda biyu akwai tazara tsakanin su da mai yawa wannan ta fi tsawo amma ba nesa bane ma'ana manzon Allah yake kwadaitawa a taimaka ma marayu Wa وعن bi hurairata qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمسكين والمساكين كالمجاهد في سبيل الله wanda yake kai kawo a cikin gwagware matar da macin da mijinta ya rasu ko in ba ta da miji mijinta ya sake ta ba ta da hali ba ta da yadda za ta yi ya je ya kai nan ya je ya taimaka mata menene taimakawa ana cikin azumi kai kanka kasan kowa na cikin matsaloli wannan mijinta ya mutu ko mijinta ya sake kuma da almuru cikin duhu kana kwakwasa kofa da turamin atamfa ko leshoshi ko shadda ko abinci ko kuɗi ko ka hada duka ka jefa mata sai dai ta ga an zuba mata a ce sadaka ne ke ɗauka fi sabilillahi ta san wane ne ya kawo ba balle in ta gashi ta sunkuyar da kanta kasa a'a ka bayar ne saboda Allah madaukin sarki shine aka ce wanda ke kai kawo tsakanin matan da ba su da maza ko kuwa a'a miskinai kalmujahidi fi sabilillahi kamar wanda ya je yakin da addinin Allah ne yakin da addinin Allah din nan ko a kashe ka ko a jima ci wani wuri ko a raba ka da wani gabanka aka ce in kana taimaka ma matan da ba su da maza ko miskinai manzo Allah ce kalmujahidi fi sabilillahi wa kala qala yace wa kal qa'im allazi la yaftu kamar wanda ya je yake tada addinin Allah ne kamar wanda yake tsayuwan dare ne yana sallah baya baya dakatawa baya dainawa wa qasaimi la yufiru kamar mai azumin nafila ne da baya sha to wayannan hadisai suna kudaitawa a taimaka ma matan da ba su da maza a taimakawa maskinai to in aka samu matan da ke da maza kuma mazan ba hali fa ya za a yi su shi a kyale su su ma a taimaka musu duk wanda aka taimakawa Allah madaukin sarki zai yi sakayya saboda yanzu halin da ake ciki hali ne na tsanani balle wannan azumin ya zo mutane na cikin kamfan kuɗi suna cikin tsanani suna cikin wahala kuɗi dukiya duk ta koma karkashin 'yan siyasa 'yan siyasa kuma duk wayanda suka koma suka je umra wayanda suka je ingila kowa na yana shirye sa sai an fara siyasa sa na za su fito da kuɗin amma yanzu ba za su ba mika mu kowa komai ba shi yasa talakawa da mata gwagware da maza da waɗanda waɗansu ba matan suna da maza amma ba su da yadda za su yi abinda za a ci yana da wahala abinda za a sha ruwa yana da wahala balle a ce sallah ta kawo ba tufan sallah ka san ba yadda za a yi mutum mace ta samu natsuwa ko mutum ya samu natsuwa sai kai ka je ka ce to ga abinda manzon Allah ya faɗa ni kuma ina son zamo tare da manzon Allah a cikin aljanna sunna sai ka je ka ɗebo abinci ka je ka ɗebo shinkafa ko sukari ko kuɗi ko turamin atamfa ko laishi ka je ka samu mata in ba za ka yi ba ko mace ɗaya ka taimaka ma fa fattakullah mastata'tum haka Allah ce. ku ji tsoron Allah gwargwadon iko ku kace a manzon Allah ya fada gagara ba sa ga falala kaje ka sai turmi a tamfa ɗaya abinda zaka iya kenan in kai zaka iya ɗaya wani zai iya uku wani zai iya biyar wani zai iya hamsin wani zai iya ɗari kaje ka sai eh, tufa ka je ka sai abinci ka hada da kuɗi ka je ka samu in mace ɗaya ka taimaka ma in goma ka taimaka ma gwargwadon ikon ka Allah yana kallo Allah ya san ajihunka ya san akauntinka duk a Najeriya da waje da duk inda kake Allah ya san akauntinka in ka yi gaskiya Allah ya sani in kuma ka ɓoye wani abu Allah ya sani cewa za ka yi manzon Allah ce cewa duk wanda ya taimaka ma miskini ko wacce bata da miji zai zama tare da shi ai yau ko ina na gasa zama duk yadda za a yi sai na nemi ina macin da bata da miji ko tana da miji ba su da hali ina miskinai suke sai na taimaka jan manzon Allah ya faɗa wallahi kai da kyakkyawan niyya shikenan Allah ya karbi ka shikenan Allah ya cire ka daga zunubi kenan Allah sai ya gafarta maka don manzon Allah ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama duk wanda ya yaye wa wani musulmi wani takaici da damuwa da jimami da tashin hankali da bacin rai a cikin duniya manzo Allah ce kai ma Allah zai yaye ma takaici da damuwa kowa da jimami da tashin hankali da ranar lahira to shi sa kada a raina da aikin alkhairi kowa gwargwadon ikon shi in kai kace to ai ba ni da kuɗi ba zan iya yi ba sai mace ɗaya je ka taimaka mace ɗaya shi ma ba zai iya ba sai mace ɗaya i ma ba zai iya ba sai mace ɗaya dukkan ku mutum ɗari kowa mace ɗaya ɗaya ɗaya an samu mace nawa kenan ɗari kenan amma in kace ai to ɗaya zan yi mai ɗaya zai yi a ɗaya zai yi wacce kai ma ɗin da ita yayi mata miskin da kai ma ɗin da shi yayi masa wani kuma ya kama wani bangaren wani kuma ya kama wani bangare shine at-takafulul ijtima'i kenan sai a waye gari matsalolin da muke ganin ba za mu iya ba sai ga an iya an yi su an fahimta abinda ake so kayi aiki da kyakkyawan niyya wal jari zil qurba da makocinka na kusa ma'ana addinin musulunci yace ka bautata wa Allah ka kadaita mishi ka taimaka ma iyayenka sa'annan danginka na kusa da danginka na nesa da miskinai da waɗanda ba su da kaza sa'an nan sai zai ce da makocinka na kusa da makocinka na nesa ma'ana duk waɗanda ke cikin kano makotanka duk wanda ka taimaka ma Allah zai saka ma da alkhairi yace wal jari zil qurba ay al qaribu minka jiwaruhu wanda ba ku taka tsakaninka da shi kusa da kusa ne wa qila huwa man lahu ma al jiwari fi dari qurbun fi nasabi aw din wai suka ce abinda ake nufi da ajjari zil qurba wanda yake da haƙƙi guda biyu a kanka ga makotaka ga dangantaka ta jini ko ko ga motaka makotaka ga kuma addini addinin ku daya ku ɗaya ko ko ga makotaka kuma akwai dangantaka ta jini saboda galibin makotaka dangi ne yan uwa ne ake haduwa wal jaril junubi yasawi fihi al mufrad wal musanna yace wal muradu man yasduqu alayhi musamma al juwari ma kauni darihi ba'idan yace duk wanda za a iya a ce makocinka ne ko da gidansa na nesa ne ya shiga cikin wannan hukunci saboda a yi maraddi cewa waɗansu suna ganin cewa babu makotaka sai wanda yake sai wanda haɗe da kai yake manne da kai sai aka ce a'a ai akwai aya da ta yi magana kan makotaka ta hada gari duk baki ɗaya la in lam yantahi almunafiquna والذين في قلوبهم مرض والمجر والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك fiha illa قليلا ina ma'ana kuma la yujawirunaka fiha illa qalila a cikin madina kenan ma'ana inda banzo Allah yake ana magana ne da mutanen madina baki daya thumma la yujawirunaka fiha ma'ana in ka ɗauki wannan ma'ana a cikin Kano inda kake kana tudun yola ko kana kabuga mutanen kabuga duk makotanka ne mutanen tudun yola mutanen Birgin, mutanen sauna mutanen ina ne duk inda ake kano kowa makocin ka ne duk wanda ka taimaka ma ka kyautatawa Allah zai saka ma da alkhairi to sa'an nan sai aka ce an ce aljiwaru arba'una daran aljaru arba'una daran akwai nassoshi da suka zo wai daga gidanka zuwa gida arba'in gabas yamma kudu arewa duk makotanka ne za ka ce wa'annan hadisan ba su inganta ba amma wannan aya ya ce summa la jawiru na fiha ai fil madina illa qalila to duk sun zamo makotanka kenan الذين وما ملكت أيمانكم كو wanda yake kusa da kai wajen sahibi bin jambi sai suka kawo matsalolin da ba a fai la'akari da su ba ko wasa aka ce al ai bil qurbi bi jambihi qila huwa rafiqu fi safari wasu suka ce abokinka a cikin tafiya ma'ana tana cikin tafiya duk wanda kuka cikin jirgi ko mota ko tafiya ta hada ya zama a sahib bil kenan qala ibn abbas wa sa'id ibn jubair wa ikrima wa mujahid wa dhahab wa qala ali ibn abi talib سيدنا علي بن ابي طالب يتي وابن مسعود ده عبد مسعود وابن ابي ليلى ابن ابي ليلى هو الزوجة والمرأة معناه والصاحب بالجنب يتي ما تك وقال ابن جريج هو الذي يصحبك ويلزمك ورجاء نفعك رجاء نفعك yace wai suka ce matarka wai suka ce wanda yake kusa da kai yana yi ma hidima saboda ya samu wani amfani duk azace musu as-sahibi bil jambi sai ka taimaka musu wa qala zaid ibn aslama huwa jalisuka fil hadari shine wanda ke zaune da kai kusa a cikin gida wa rafiquka fi safari abokin tafiyarka a cikin tafiya wa mara'atuka allati tudaji'uka in ya zamana duk wani mutum an ce abokinka ne dake kusa da kai aka ce matarka ta fi kusa da kai da kowa don ita ce take kusa da kai kowane lokaci duk wasu abokan business da abokan eh, hulɗa da abokan siyasa duk in an gama hada hada zaka dawo gida wajen wa wajen iyalinka wajen matarka a lokacin duk abin da zai faru daga nan zuwa kafin gari ya waye ita za ta da labarin wane yana cikin hali kaza kowa yana nan ya shagala ma'ana ita ce tafi kusa da kai da kowa ma'ana ka fi kyautata mata sa'an nan ka kyautata ma kowa walla ya bu suka ce wannan kalmar za ta ɗauki duk wani abin da ke nuna cewa wani yana kusa da kai wabnu sabil da kuma wanda yake ta matafi kenan sa'annan wa ahsinu ila ma malakat aymanukum aka ce ku kyautata wa waɗanda kuke mallaka sai suka ce min al-arqa'i bayan ku bayin da kake mallaka ka kyautata musu wa humul abid wal ima bayin ka maza ko mata wa qila ammu suka ce ai wa ma malakat aymanukum yana da fadi da zai dauki ka. da haddabbobinka an ce ka kyautata musu fa yashmalu alhayawanat wa hiya ghayru alariqa aktharu fi yadi alinsan insan minhum fa ce har dabbobinka ka kyautata musu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana fi kulli shay'in Allah ya wajabta a yi ko a kyautata ma komai har dabbar da zaka yanka aka ce ka kyautata mata dabba zaka raba ta da ran ta kuma a ce ka kyautata mata aka ce eh ya zaka kyautata mata ka yanka ta aka ce zaka yanka ta da sunan Allah amma kar ka zo idan ta biyu kana washe wuka kuma ka washe wukan wukan ta zo tana da kaifi kana dorawa ka wuyarta ka karaba ta da rai kar ka tsaya kana yi har ta shiga azaba to haka aka ce kuma bayanka bayanka ka kyautata musu to ya za ka kyautata mu bayanka wata rana na usman radiyallahu anhu ibnu affan yana tafiya a sayyidina abin abu zarri abu zarri al-ghifari as-sahabiyyu zahid yana tafiya sai aka ga ya sawo riga kuma bawansa ya sa irin wannan rigar sai aka ce lafiya ai ba a saba haka ba in kai ka shawo ta wundiya ko ka shawo askafi ko sace ai bawa ka ya kamata a ga ko kwance ne ko tsohuwar tufa ko kuwa ba ta kai haka ba amma kai ka sawo ta sace ko biyu ko wundiya shi ma ya sawo irin ta ya aka yi haka sai ce eh abin da ya faru shine bawa na ne babu ko shakka sababtu rabjulan fil sababtu rajulan yace musabbat tsakanin biyu ake yi mu yi zage-zage ne da wani mun yi fada da wani mun yi jayayya da wani fa'ayyartuhu bi ummihi sai na aibata shi da uwarsa nace yabna sauda kai dan uwarka baka ce fa'ayyartuhu bi ummihi sai manzo Allah da ji sai ce innaka mur'un fika jahiliya innaka mur'un fika jahiliya kai Abu Zarri kaga ka akwai sauran maguzanci tare da kai a ayyartahu bi ummihi kana aibata shi da uwarsa a ayyartahu bi ummihi innaka mur'un fika jahiliya ihwanukum khawalukum ɗan uwanku ne Allah ya saka su karkashin mulkin ku duk wanda Allah ya saka dan uwansa karkashin mulkin sa ya kyautata masa ka ciyar da shi daga abin da kake ci ka tufatar mahallin shahid kenan ka tufatar da shi da abin da kake tukawa ka ci da shi da abin da kake ci to shi yasa wannan bawan nasa sai zamo abin da Abu Zarri zai ci shi wannan bawan zai ci abin da Abu Zarri zai sa irin tufar wannan bawan zai sa to ma'ana kyautata masa kenan an fahimta وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يطعمون مما يطعم مما يطعم مالكهم ويلبسون مما يلبس قال مجاهد فما خولك والإحسان إليهم كوتتا مباينك ألا يكلفهم ما لا يطيقونه باوانك ne zai bawa yana da aiki ai bauta yake yi hidima yake yi aka ce kyautata masa shine kar ka tsora masa abin da ya fi sa in zai iya daya kar ka ce sai yayi biyu in zai iya biyu kar ka ce sai yayi uku gwargwadon abin da zai iya shi zaka sa yayi ka ce je ka kai ma ka huta ya kwanta kai bacci wala yu'zihim bil kalami magana ake fa kan bayi kada a cutar da su fa da magana mana bawanka ne ko baiwarka ce amma kada ka faɗa musu maganan da zaka taya musu hankali balle kai musu kallo na harara ko kai musu kallo na jafa'i wa an yu'tiyahum min at-ta'ami alkiswa ma ya juna ilaihi bi qadri kifaya saboda saboda karshen abinda manzon Allah ya fada da zai bar duniya yace as-sala wattaqullaha fi ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah kuma ji tsoron Allah a cikin abinda Allah ya mallaka muku bayan ku ne ko dabbobin ku ne ko matanku ko ƴan uwanku ko abokanku ku kyautata ma kowa ikra الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذين يبخلون وأن سكي روى abinda ka hana abin da ya waje baka bayar to kayi ruwa kenan <clears throat> in ya zama na kayi da dukiyarka kenan to su sai suka sai suka yi ayyuka guda biyu dukiyar da suke mallaka suna ruwa ba sa bayarwa sa'annan kuma suna ruwa a cikin dukiyar mutane wa ya'muruna nasa bil bukhli su ba sa yi kuma suna kwadaita ma mutane kuma kar ku bayar kar ku yi suna hana mutane bayarwa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna koyi abinda Allah ya basu na daga falalansa wa atanna lil kafirina azaban muhina mun tanadar wa kafirai azaba mai kaskantarwa to menene wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi menene sai aka ce min fadlihi ay min sifati muhammadin aw min al-ilmi aw al-ghina Allah ya sanar da su a cikin attaura a cikin lejila a cikin komai sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka boye wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi ko ko a'a min al-ilmi Allah ya bashi ilimi sai ya je ya boye ko ya ce sai shi da mutanen gidansu kadai ko ko a'a ya je ya boye baya ilmantar da mutane baya karantarwa baya ba da fatawa awul ghina ko ko Allah ya bashi dukiya da wadata amma sai ya boye baya sur asan yana da kuɗi balle ba da zakka ya taimaka ba za ka sai yana da kuɗi ba sai in gaga ya canza mota ya canza riga ya canza gidaje ya canza gida ya canza komai amma wajen a taimaka ma talakawa a ba da zakka zakka a taimaka ma marasa shi ba za ka taba san yana da kuɗi ba ɓoyewa yake wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi duk waɗannan suna cikin sifofi ne na yahudawa suna cikin sifofin alkitmanu mimma ataka Allahu min fadlihi yahudawa Allah ya ba su falalarsa a cikin attaura ya bayyana musu sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama maimakon su bayyana ma mutane sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran ya bayyana mutane su sani su ba da gaskiya sai suka ɓoye sai suka kautar da al'amarin suna ma mutane ƙarya suna caccanza abubuwan da ke cikin attauraɗin ɗin sun ɓoye abin da Allah ba su ginin na falala kai kuma Allah baka ilimi wani yayi yayi Allah bai hore masa ba Allah baka ilimi sai ka ɓoye ba za ka yi aiki da shi ba ba za ka ilmantar da mutane ba ba ka son damuwa ba ka son kaza so kake ka huta to kana cikin wa yaktumuna ma atahumullahu ta'ala min fadlihi Akwai kuwa Allah Allah ya baka wadata ko ya baka Allah ya baka kuɗi ba za ka bada zakka ba ba za ka taimaka wa makota ba ba za ka taimaka wa marasa shi ba ba za ka taimaka wa miskinai ba ba za ka taimaka wa mata wanda mazan ka rasu ko aka sake su ba duk ba za ka yi wannan ba yaushe ake sanin kana da kuɗi takalminka hularka agogonka riganka motarka gidanka daga kai sai sunan ake sanin kana da kuɗi amma talaka su san kana da kuɗi ko miskinai ko da zakka ce da take wajiba a kanka ma'ana in kana mallakan miliyan arba'in sai shekara ta kewayo miliyan ɗaya a ciki ba mallakar ka bace mallakar talakawa ce da miskinai kamar yadda Allah ya jero su mallakar su ce ba mallakar ka bace dole ne ka cire ka ba su in kai tasarrufi ciki da bai dace ba ranar lahira za ka biya kai ma ka shiga cikin wa yaktubuna ma atahumullahu min fadlihi قيل المراد المنافقون أكتش منافقين كنا ولا يخفى أن اللفظ أوسع من ذلك وأكثر شمولا وأعم فائدة وأعتدنا للكافرين يعني الجاهدين لنعمة الله وإن سكي مسن نعمة الله بدك سركي من تانا مسمي azaba mai kaskantarwa mai wulakantarwa mai tsanani mai radadi mai zafi saboda nan abin da ya dace kenan a ce azaba mai kaskantarwa mawadata ne suka boye wadata masu mulki ne 'yan siyasa ne suka dan siyasa shi ma yaya za a yi a ce wa yaktumuna ma atahumullahu dan siyasa ne ba za su yi ma mutane siyasar da za su fito musu da gaskiya ba sai su ɓoye gaskiya sai su ɓoye suna fitowa da ƙarya suna bayyana ma mutane mutane su rasa ina aka sa gaba su kuma wa yaktumuna ma atahumullahu ta'ala min fadlihi ba kun ce ko rufe wajen nan ba eh da kuka zo sai ku duba mana ku gani ba dai-dai ba bane ana karatu ana tsayawa ko saboda gyaran wani abu wanda aka sa yi kaza ko karka yi kaza amma komai ya zamo yana da tsari an fahimta saboda ana son sassauci cikin komai don haka tabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take to amma in sassauci kuma yayi tsanani sai mutane su samu dama wata kungiya a cikin na ba mai ganin ta yan shi'a ne Yakubu wannan almaji ne na karantar da shi a lokacin da suke zuwa biyu ke din ya taba zuwa min gida ranar juma'a ina ganin shi da katon rawani nace ce ina ka fito ya kai ka zamo haka wai a mun zo neman albarka ne mun zo mu yi talimi ne ranar juma'a saboda ranar ya zo min da juma'a kamar sha biyu saboda suna yi ne ko asabar ne ko lahad wai mu ba su rana ɗaya na ce je ka an ba ku rana biyu a je a sanar ranar juma'a asabar da lahadi ba za a yi karatun buhari ba a ba su dama su yi yana kasina akwai almajina zai yi phd game da kungiyoyin musulunci sai da yusa shekara biyu yana neman ya shiga na da shi ba a yadda ba sai da shekara ɗaya zuwa biyu ta ce ka je ka ce mishi ni na turo ka wadda ta salu lawal manufashi wanda muke zuwa nan juma'a limamai ya ma sai da shekara ɗaya zuwa shekara biyu bai samu ya gan shi ba ba dama an katange nan an tare nan an kare nan ai mene tsoro sai ka samu tsoro kamar guda nawa kafin ka da kyar sai da ya samu takardu sannan aka ba shi dama ya shiga je tattauna musu kuma albajiri na da na karantar da shi amma kowa ya zo sai zo zai shigo kaza zai yi kaza wannan zai dauki kaza a'a komai yana da tsari akwai waɗanda aka sa su za su yi kaza akwai wanda za su yi kaza da kowa zai zo ya ce shi ma zai yi zai ba da hidima ba hanawa aka yi ba amma komai yana da tsari ko komai yana da tsari ko yasa ko zama aka yi aka ce to sai dai masu tafiyar da tsarin ne su kuma shine suke ba za ka zo ka mutum yana zaune cikin jama'a ka ce aika a'a in ka san shi tun kafin ya zo zaka ce mishi waje zama kaza da kake zama an hana zama wajen shi kenan ba zai zo ba amma har ya zo ya zauna ka ce mishi tashi zai ji me ba daɗi to in ka hadu da shi ka faɗa masa a cikin sirru sai ya rufa ma shi asiri in ya kiyaye taurin kunne to lokacin shi ne sai kamar mutane su san cewa ga abin da ake nufi ba wai don tashin hankali ba an fahimta lalle ne ba mun karanta kitabu sunna ba da adab na abu dawud ba bai karanta da mu komai da komai ba ai ya karanta da mu komai da komai اقرا والذين ينفقون والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين ينفقون أموالهم وأن سكي تشير دوك يرسو رئاء الناس بعدن الله با دريا ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ba sa ba da gaskiya da Allah ba su yi imani da Allah ba balle ranar lahira to waɗannan sun zamo abokan shaitan kenan waɗannan shaidanu su ne abokansu suke haskaka musu suke ba su shawarwari suke sa su yi suke sa su hana suke hana su yi sai ce wa mai yakuni shaitana lahu karina to duk wanda ko shaidani ya zama shine karinin sa abokin sa abokin tafiyar fasa a karina ai shedan ya munana ya zamo aboki Allah ya kiyaye me yasa shedan ya munana ya zamo aboki yace anil mar'i la tas'al wa an qarini fa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi an fahimta wa idza kana al ghurabu dalila qaumi sayahdihim sabila al halikina wa man ja'ala al ghuraba lahu dalilan yamurru bihi ala jiyaf kilabi wa idza kana al dalila qaumin sai hadihim sabilal halikina duk wanda ya sa hankaka ce jagoran zai zai kai ka halaka wa man ja'ala al-ghuraba lahu dalilan yamurru bihi ala jiyafil kilab in kuma kace hankaka zai shine mijma jagora ba yadda za sai ya kai ka wajen mushin karnaka ba haka bane ba yasa ce wa man yakunu shaytanu lahu qarina fa sa'a qarina a'adana Allah minash shaytan wa ma za alai وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقناهم to da a ce sun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira sa'an nan kuma suka ciyar da dukiyarsu me zai same su me wannan zai dora musu me za su rasa me zai za su rasa me zai sa dukiyarsu ta kare ba wani abin da zai same su sai alkhairi amma wa kana Allah bihim alima Allah madaukakin sarki yana sare da su inna Allah إن الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة Allah maɗaukakin sarki baya zalunci min kankantar zalunci ko da kwatankwacin ƙwayar komayya ko kuran taga. ma'ana bahaushe wajen bahaushe menene zai kai matuka ƙarshen kankantar abu shi na ce kwayar komayya kenan ko ko ƙurar taga kasan ƙurar taga eh ba abu ne shine ƙarshen ƙarshen abu kankani wajen bahaushe Allah ba ya zalunci ko min katan wa in taku hasanatan wa in taku hasanatan ma'ana kamila in kai aikin alkhairi yudha'ifha Allah zai baka ladan aikin da kai ya kuma ribanya maka ya ƙara maka wa yu'ti min ladunhu ajran azima sa'annan kuma bayan kayan aikin Allah ya saka ma da ka ya ribanya ma kuma ya baka kyauta daga gare shi ya baka lada mai girma fa kaifa idza jina فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد درجة kenan منظر الله صلى الله عليه وسلم يا يا حالي zai kasance in muka kawo ma duk kowace al'umma muka kawo mata shaida annabawa wannan al'umma ga shaida wannan al'umma ga shaida sa'annan baki ɗaya Allah ya hada su baki ɗaya annabawa da manzannai kowa baki ɗaya sa manzon Allah shine shaida darajar manzon Allah kenan wajina bika ala ha'ula shahida shahida ya halin su zai kasance yawma idhin yawaddu allazina kafaru rannan waɗanda suka kafirce wa asawur rasula suka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me za su buraci sai su yi sai su yi kauna ina ma law tusawwa bihimul ardu ina ma za a daidaita su da kasa wala ma'ana ba za a tashe su ai musu hisabi ba wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba wala yaktumuna Allah hadisa ai fa kaifa yakunu halu ha'ula'il kuffar من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين أو حال كفار قريش خاصة يوم القيامة وأن يهودا ونصارى ومنافقي دوانين دباكي يا يا حال سيكا سجرانا تاشي القيامة إذا جئنا من كل أمة بشهيد قال ابن عباس إنه كواشي يد الأمر يكي ضمير الشأن كينا yu'ta bi nabiyyi kulli ummatin yashhadu alaiha walaha duk wata al'umma za a kawo mata annabinta ko manzonta ya zai mata shaida ko ya shaida a kanta ya yi mata shaida eh sun ji sun bi ko ko a'a sun kibi sun sabo sun isyani waji ina bika ala ha'ula'i sa'an nan bayan kowane wace al'umma an kawo annabin ta mata shaida sa'an nan kuma mu kawo ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Muhammad ibn Abdullahi ay al-anbiya'i aw jami'ul umami aw al-munafiqina aw al-mushrikina wa qila al-mu'minina shahida aka kawo annabawa duk baki daya da al'ummomin su da wane da wane ne manzon Allah kai kai musu shaida ya manzon Allah zai musu shaida za a kawo al'umma annabi Nuhu a kawo annabi Nuhu ya musu shaida annabi Musa annabi isa annabi ibrahima annabi annaba baki daya kowanne za kawo shi ma al'umma su shaida to sa'an nan kuma sai a kawo manzon Allah ce kai ma kai musu shaida to ya zai musu shaida aka ce eh duk waɗannan annabawa labarin su cikin alkur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi inna arsalna kaza fala bi safihim alf sanatin illa 50 aman wa sun wa daud wa sulaiman iz ni fil harth إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بهم وإبراهيم كذا كذا وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ويزير فوق إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي وإذ قال إبراهيم يا بني inni ara fil manami anni azbahuka قال فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين دوا النبا كي ايا من زعل زي يبص شينا كو زي يبص شينا با ga annabi Musa inna Allah ya murkum an tazbahu bakaratan sai ayi musu shaida eh al'umma annabi Musa wa'annan sun bi wa'annan sun ki aka din manzo Allah zai iya shaida akan haka saboda a littafinsa Shi ne littafin karshe amma ya tara baki ɗaya littafan farko waɗanda suka zo gabanin shi wannan fa kaifa idza jina min kulli ummati bi shahidin wata rana manzo Allah na zaune sai sai abla da masudi karanta min alqur'ani naji abla da masudi ya ce wa kaifa akrahu alayka wa alayka unzil ya manzo Allah ni na karanta ma alqur'ani yi eh, wa kai ka muna alqur'ani yace eh so nake na ji shi daga wani na ai da ni da jibrilu ne zai karantar da ni na ji na biya ya daidai yau so nake kai ma karanta da ji sai an Abdullahi dan mas'ud ai an san yana cikin manyan qurra ko ya kama dauko alqur'ani yana karantawa yana karantawa da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida sai manzo Allah ce hasbuka al'ana fa iza ainahu tazrifani wannan riwaya ce daga bukhari da muslim yana kai wajen sai manzo Allah ya isa ya isa ya isa shi manzo Allah na zubar da kwalla yana zubar da hawaye Wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidi wa ji'ina bika ala haula'i shahida me yasa manzo Allah ce ya isa kuma yake zubar da kwalla eh saboda girman al'amarin saboda me kuma girman al'amarin da ke kan shi na shaida kuma girman darajarsa da Allah ya ɗaukaka shi da bai kuma dole sai dole sai kayi abu haji da kwakwalwanka ba wai karatu dole sai kai makana tunani eh eh tawadu'ancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadu'anci yace saboda girman alsheda saboda girman daukakar da Allah ya bashi shine yasa yake eh, in Allah ya baka daukaka da daraja ba dariya zaka sai da murna ba me kuma ya kawo kuka me ya kawo fitar da kwalla da hawaye eh eh yana tausaya mawa yana tausaya wa sa eh ah. shi kenan murna ma na sa a yi kuka murna in ta yi murna sai mutum ya fitar da kwalla ba haka bane ba mhm. to ka gani ko mun ce abubuwa sukan faru abu da yakan ɗauki ma'ana biyu ma'ana eh, tashin hankali na sa kuka murna na sa kuka ido ɗaya hawaye ɗaya to amma sai a ce a'a ido ɗaya amma hawayen ba ɗaya ba ne murna hawayen murna ya ki. tashi hankali fa zafi ba haka bane ba ai mun kawo ku misalai ko ba haka bane ba in ka tashi da asuba cikin hunturu hannu yayi zafi ya fara sandarewa sai kai haka kana hura dan me yace niyya aka ce a ah, to ya bar niyyar ta aiki bara ba niyya bace eh ba haka bane ba in ka kunna fitila a cikin babban ko kendar ka gama karatu sai ka hura sai me sai mutu in ka sa wuta bai sai ka kawo mahuci ko ka hura don wutar ta tashi me yasa a dole kai tunani mana daga zaran an tashin kaje sai ka ajiye komai kafin gari ya waye sai ka yi tunani wallahi muna zuwa mu zauna masallaci harami mu yi karatu kana komawa gida kafin gari ya waye duk abin da aka yi sai ka rubuta shi ka ajiye ina da exercise book yanzu ya kusa shekara arba'in abubuwan da muke a masallaci a harami a makaranta a meye da menene da date da komai da komai sai ka rubuta ta aji amma ka je ka je farka kwanta kai menene da menene ba mun ba ku misali ba mace tana aiki yaushe ne mace ke aiki hurjajjan ba ka hama hannu yaro da almuru dab da magarba kar a makara ba haka bane ba ga sallah ya kusa ga al'amari duk ya rikice unguwa tana cikin aiki sai ga ɗanta ya ko da gudu ya shigo gida yana kuka an kekece masa riga an dake shi waye maka wannan ta ce wane sai ta kira sunan wani watakila shekara ashirin ba sa shiri a unguwa sai ta kashe wutar ko ta ce ke duba mai za ta fita ta je ta yi ne faɗa wannan ɗan da ya zo an duke an dake shi rigar ta kekece waye maka wannan sai ya ce kawu ne ya yi wannan za ta fita ta je ta durkusa ta yi mai ta yi godiya ta bada hakuri me yasa da dai ya da riga an kekece ta to me yasa za ta je fada can nan za ta zo ban hakuri nan tana zuwa za ta dukusa yaya an gode ba haka bane ba me yasa aiki ɗaya ne me yasa ladabtar da me wancan kuma ba duk duka sunan shi duka duka sunan da duka kece riga sunan shi kece riga ba haka bane ba ita ya aka yi ya amanu يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا تقربوا الصلاة وأنتم أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً أو لامستم النساء الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن سكبار قسكيا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye ma'ana lokacin da aka zo ana addinin musulunci ya zo saboda mu san yadda addinin musulunci yake magance matsaloli saboda in za ka yi da'awa ko za ka yi wa'azi a gidanka ne a unguwanku ne a unguwa ce a gari ne a ƙauye ne sai ka kalli addinin musulunci yaya magance al'amurra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace hanya ya biya magance al'amuran da suka gagari kowa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin shekaru 23 ya gama da wannan matsaloli ya koma ga ubangijinsa addinin musulunci ya zo ya tarar da Quraisha mm, jahiliya larabawa akwai wanda shekara 40 ban da shan giya ba abin da ya saba akwai wanda shekara talatin ban da cin riba akwai wanda kaza kaza ba abin da yi haka na na Aisha ta fara cikin Buhari da a ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo addinin musulunci ya zo ya ce makurai laraba kada ku yi zina kar ku sha giya sai sai ba za mu yadda ba za mu yi abin mu to amma sai aka bi da su a hankali sun saba da shan giya shekara arba'in yana shan giya ka ce yau ya daina shan giya ka ce yau ya daina shan giya za ku shirya za ku fahimci juna ya ka ce ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma taquluna kada ku kusanci sallah alhalin kuna cikin maye har sai mayen ya tafi kuna hankaltar abin da kuke yi to ma'ana a cikin yi a cikin awa ashirin da hudu an takaita lokacin shan giya kenan an ce kada ku kusanci sallah kuna cikin maye ma'ana a zahar zuwa la'asar giya ba za ta shayu ba la'asar zuwa magaruba giya ba za ta shayu ba magaruba zuwa isha giya ba za ta shayu ba sai saura lokaci biyu kadai suke da shi na shan giya daga bayan isha zuwa asuba daga asuba zuwa azhar shi ne yake da tazara yake da lokacin da in sun sha ma za su yi mayen su yi abin da za su yi kafin lokacin sallah ya zo sun fita cikin mayen to kaga an takaita musu shan giya kenan la taqrabu salata wa antum sukara hatta talamu ma taquluna abinda aka kenan to ana nan ana nan ana nan sai aka zo aka da suke sun saba sai suka to wannan abin ma ya ishe ni an ce kar na sha lokaci kaza kar na sha lokaci kaza to me zai sa na takura ma kaina wannan shi dai na da kanshi wannan shi ta kaita ma kansa abin sai ya fita jikinsu sai ya fita ransu sai sa ran da aka ce ku daina إنما الخمر والميسر وكذا وكذا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه wanda ya ce musu fajtanibuhu yau din shine fa Allah da ya faɗa musu la takrabu salata me yasa bai ce musu wancan lokacin fajtanibuhu ba saboda Allah da sarki ya san tabi'an dan adam mutum ya saba da abu shekara arba'in ka zo ka ce yau yau ya daina za ku fahimci juna a za kaga yadda ake yi ke sai da suka saba da dainawa sai aka ce daga yau an daina suka ce mun daina ba su samu wahala ba haka da na Aisha ta faɗa cikin Buhari da da addinin musulunci yazo ya ce ku mm, larabawa ku daina shan giya kar ku sha giya kar ku yi zina da ba su bi addinin musulunci da ba su bi shi ba sai da aka tafi a hankali a hankali suka zo imani ya tabbata a cikin zuciya ya samu mashiga sa'annan imani shi zai hana abin da ba shi da kyau imani shi zai sa da an ce ku daina sai ku daina zaka ce la taqrabu salata kada ku kusanci sallah ko ba sallatai wa antum sukara alhalin kuna cikin maye hatta ta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa to daga nan in aka tsaya to me yana nuna cewa in mutum ba shi da hankali me yake nufi kenan sallarsa ba ta yi ba hukuncin da ya ba zai yi ba sai wasu malamai suka ce akan wannan aya وقد تمسك وقد تمسك بهذا من قال إن طلاق السكران لا يقع لأنه إذا لم يعلم ما يقول انتفى القصد suka ce in mutum ya sha giya ko ya maye ko ya fita hankalinsa ya saki matarsa bata saku ba saboda me aka ce ya zama da sallah ma an ce kada ya saboda baya hankalta abin da yake fada ina ga saki wa bihi qala usman mazhabin sayyidina usman kenan wa ibn abbas وطاووس وعطاء والقاسم وربيعة وهو قول الليث ابن سعد وإسحاق بن راهويه وأبي الثور والمزني واختاره الطهاوي من الأهناف وأن من يمن يما لمي أكاب بن وقال يسكتي أجمع العلماء ala anna talaq al ma'tuhi la wa sakran ma'tuhun kal muwaswis suka ce mara hankali ko wanda ba shi da hankali sakin sa baya aukuwa to wayannan malamai mazhabin su kenan don an ce la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna an ce ka ɗauki shari'a kai tsaye daga alqur'ani ko sunna ke suka ce to abinda wannan ke nuna mana shine in ba sa hankalta sallar su bata yi ba to ashe in ba shi da hankali ya saki matarsa sakin bai yi ba wayannan malamai mazhabin su kenan wa ajazat wa ajazat ta'ifatun wuqu'a talaqihi wa isma malamai kun suka ce ko giya ya sha ko so ya sha ko me yayi inda ya fita cikin hankalinsa za a sun ya saki matarsa ta saku dan shi ya sha abin da ya sa kanshi maye wa huwa mahkiyun an umara mazhabin sayyidina umar kenan wa muawiya da sayyidina muawiya wa jama'atu min at-tabi'ina da manyan malamai cikin tabi'ai wa huwa qawlu abi hanifa mazhabin abu hanifa kenan wa sauri da sauri wal auza'i da auza'i واختلف قول shafi'i في ذلك مذهب امام الشافعي يا شاب يا يا سامو كر wani lokaci a ce zai yi wani lokaci a ce sakin bai yi ba wa qala malikun imam malik imam darul hijra sai wata magana mai ma'ana sai ce duk wanda ya shiga maye yalzamuhu at-talaq wal qawd fil jirahi wal qatl in mutum ya sha giya ko shaleshu ko taban wiwi ko koke duk abin da ya yi ya fita cikin hankalinsa ya shiga cikin maye in ya saki matarsa ta saku in ya jimma mutum ciwo za a ji masa ciwo in ya kisa za a kashe shi wala yalzamuhu nikahu wal bai'u amma in ya ciniki shirikayya ba za a zantar ba haka kuma in ya zaura aure ba zai yiwu ba amma in ya saki saki yayi ya kashe mutum za a kashe shi in ya jima mutum ciwo za a jin masa to ne aka ganye ga dangane da mazhabi Imam Malik din nan mazhabi ne mai karfi an fahimta hatta talabu ma kuluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu wai in mutum yana da janaba ba zai shiga masallaci ba sai dai in ya zamana hanyarsa ce cikin masallaci sai ya shige tafi inda za shi sa'ad in aka ce kada ya sallah kuma kada ya shige kai shiga masallaci sai dai in zai wuce ne wa in kuntum marda in kuka zama marasa lafiya mara lafiya shi ba sai an rasa ruwa ba mara lafiya zai ta yi ga ruwan amma ba zai iya amfani da ruwan ba in amfani da ruwa zai cutu sai aje ruwan sai ya taimama ya halatta au ala safari ko matafi, a tafiya matafiyi mai yiwuwa ya rasa ruwa saboda tafiya tana da matsaloli ba gida ba ne ba lallai ba za ka iya tada jin ruwa ba inda ka kai lokacin sallah ya kai ba ruwa kusa da kai ba inda za ka samu ruwa za ka yi taimama aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti al-gha'itu mutma'innun min al-ardi لأن العرب أيام كانوا في جاهليتهم إذا أراد أن يذهب إلى هذا الشيء يذهب إلى يختار لنفسه مطمئنا من الأرض فسمي اسم هذا المكان باسم الخارج من السبيلين ya kasance in zai tsuguno sai je nesa waje da yake shuru na tsantsan waje inda ba za a ji shi ba za a gan shi ba to wajen nan da ake cewa mutma'innu min sunan shi qa'id sai aka dauki sunan wannan wajen aka ba abin da ke fitowa na najasa aka ce ra'i in mutum ya je ya fi tsari ne ko ga'id ya yayi alwalarsa ta warware lokacin sallah ya kai ba ruwa ko ba za a yi amfani da ruwa ba ya halatta ya taimama ma'ana alhadasul asgar kenan aula masumun nisa'a ko ya tabi jikin matarsa sai ya ji sha'awa sai mazi ya fito alwalarsa ta warware ba zai sallah ba in ba ruwa zai yi taimama inda ruwa sai alwala ko ko a'a masumun nisaa ya sadu da matarsa ya yi jima'i da ita alhadasul akbar kenan lokacin sallah ya kai ba ruwa Allah ya bashi izini ya yi taimama falam tajidu ma'a ba ku samu ruwan alwala ba fatayammamu nufi sa'idan kasa tsayyiban tsarkakakkiyar kasa famsahu bi wujuhikum ku shafa fasakenku wa aidikum da hannayenku inna allaha kana afuwan ghafura Allah madaukin sarki mai yawan afuwa ne mai yawan gafara ne to wannan aya da ta ce famsahu wujuhikum ku shafa fusakai wa aydiyakum da hannayen aya za ta yi shafa daya da hannu ko tafin hannu ko da waɗannan baki daya a cikin ayar to amma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun bayyana me ake nufi da wannan suka ce at-tayammum darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil kaffaini yasa duk sa'an da zaka yi taimama in ka buga kasa haka ka karkade sai ka yi haka ka gama taimama ke an gama taimama kenan duk sallah duk taimama duniya an kai haka taimama ta yi to she ne sai suka ce mama kenan eh wa'in suka ce sai ka sai kawai sai kai wannan sai kai wannan sai kai wannan suka ce in zahirin ayan ne ba abin da ke sa za a yi ko sai ke hana za a yi amma taimaman da manzo Allah ya nuna musu haka yayi haka aka koya mana mu a cikin karatu a makaranta sai ka buga haka a cikin masallacin annabi ma haka in ka in akwai kurakar ka dai in kai haka kai haka kai haka ka gama taimama duniyar nan baki ba shi ka shafa nan ba shi ka saki su an fahimta sai aka ce taimama kuma min khasa'is hadhihi al-umma taimama tana cikin khususiyan da Allah ya ba al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an huzaifa an karbo daga sayyidina huzaifa Allah ya kara masa yadda yace qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fuddilna ala an-nas bi salati Allah ya fifita mu ni da al'ummata akan sauran al'ummomi da abubuwa guda uku ju'ilat sufufuna ju'ilat sufufuna ka sufufil mala'ika sahun mu al'umman annabi kamar yadda mala'iku ke sahu haka aka ce amma ka je coci suna sallan suna sahu wannan yana cikin yana wannan yana cikin ba ruwan shi menene da menene duk da najasa da komai su suna yi yace sahufin sahun al'umman manzo Allah kamar sahun mala'iku ne wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjidan wa wa tahura yace duk turba ya doron kasa an sa mana wajen sallah ne kuma tsahuran ma'ana ruwan alwala kenan at-tahur ruwan alwala an fahimta ma'ana in ka samu ruwa kai alwala in baka samu ruwa ba kasa ta zamo a bar alwala ya za ka yi alwala da kasa sai ba za ka sheka ba ba za ka sa kunne ba sai kai taimama وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء أخرجه مسلم wa kana sababu tayammum inqita'a iqdin li Aisha aka ce sababin da Allah ya saukar da ayar taimama shine da na Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tafiya daga yaki gaswa sai aka dawo aka yada zango wani wuri ashe kafin a sauka sarka wuya da na Aisha sarka ta faɗi sai dabba ta kwanta a kai. to da aka gama abin da za a yi za a tafi na na aisha sai ta bincika ba sarkarta sai ta ce manzo Allah ai sarkata ta bata banganta ba to sai aka ce general general duk ba inda za a cikin wannan taro akwai na abubakar akwai na umar duk wani wanda ka sani mai daraja a duniyar nan cikin sahabbai yana nan manzo to manzo Allah na ciki kuma ya za a ce wani ma na ciki wanda ba ba yana ya tafiya sa tunda manzo Allah na nan aka ce ba za a tashi ba ba za a tafi ba sai an neman mana na Aisha sarka wuyanta ana cikin nema ana jira sai lokacin sallah ya kai sai sahabbai suka je suje sai na bakar ga yarka ta zo gashi nan sanadiyar yarka gashi nan an saura zaune ga lokacin sallah ya kai ko ba ruwan alwala ya za a yi ya za a yi aka je aka aka aka tsegunta ba sai aka fada aka tsegunta ba sai na bakar ko aka fada masa eh a'a ina ruwanka me yasa kuka ce ba za a ce aka tsegunta masa ba wai aka faɗa masa kaulun wahid magana ce tsaftatacciya aka tsegunta masa tsegumi na ɗaukan ma'ana biyu to yaya ka janye eh wai sahabbai ne ba za a ce aka suka tsegunta masa ba ya ce suka faɗa masa za a ce tsegunta aka faɗa masa aka tsegunta masa aka gulmata masa aka yi mai eh hausa ku ta kare ne duk za ka faɗa duk manar su ɗaya ne to amma ai mun karanta cikin kitabun la'ada wa sunna cikin imam abu dawuda kalma mai zafi da mai sanyi wacce ce za a ɗauka amfani da ita sai muka tafi tun daga nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai a zafi kalmar da tafi dacewa da su yanzu sahabban manzo Allah ne suka tsegunta masa ko suka gulmata masa ko ko suka faɗa masa ko suka raɗa masa akwai raɗawa ba ko babu a ladabi za ka ce sai a ce suka faɗa masa in kuma ba ladabi fa to mu ladabi muke kai ko ko rashin ladabi eh ladabi ake kai to shi yasa shi suka faɗa masa shikenan yazo yazo yana mata yazo yana mata fada yana mata mita ko yana mata fada mita yake mata ko fada fada yake mata ba mita ba ko yana kekir gazo suna zaune shi aka saukar da ayat taimama sai wani ce ma haza bi awwal barakatikum ya ala abi bakr ya ku iyalan albarka ba wannan ce farkon ya ku iyalan sayyidina abubakar ba wannan ce farkon albarkan ku ba gashi sanadiyya ki an saukar da ayan taimama an sassauta aima musulmi sauki ba haka bane ba yanzu kai kana kana baiwa sarkan matarka ko 'yan kunninta ko zoben hannunta muhimmanci harame a in ka ɗauki sarkarta da gida ta tafi ko arowa ta yi ta tafi a nan sarkar wace ce ko sarkar wace aka aro ne a nan sarkar wace ce sarkar to ina ma na cewa arowa kai na wata asiri kenan za ka yi a eh ita ina ƙarin muhimmanci ya fito a yana da ma'ana magana tana da ma'ana ya ce arowa ta yi <coughs> a arowa ta yi ko dai za ka tona mata asiri ko za ka tabbatar da darajar manzon Allah ba wai matarsa suna da gwanagwanan ana kashe kuye a'a matan manzon Allah ma aron sarkar ta yi ba 'yan siyasar da za su ɗebi dukiya su mallaka al'umma su mutu ba ne kisa aron ai arowa ma ta yi an tura mata asiri kenan ba na daga magana ka za sai ai sarkan mata aro ce a yawwa mai اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم